To dandalin VOA ya sake samun bakoncin. MM Haruna. To wannan kuma sai ga shi kwanan nan muka tattauna da kai akan fim din hangen nesa. Mm. Sai muka ji kana ba da kyautuka dangane da fim din. Mm. Me hikimar yin haka? Eh hikimar yin haka shine dan duk wanda suka kalli fim din saboda sakonnin da suke cikin fim din so muna so mu kara mutane karfin gwiwa da su ci gaba da kallon irin fim mai ilmantarwa irin wayannan. Sune abin ƙarin gwiwa wannan ba dabaran yi wa fim din mm. tallakai ba eh to za wasu su iya kallon shi da wannan bangaren tunda kowa da bangaren da yake kallo to inda niyya ta dai kawai na yi wannan ne don ka taimaka ko ka yi tallan ko baka yi ba a din wannan abin tunda abu ya riga shiga gari an yi wannan kawai ina ƙara ma mutane ƙarfin gwiwa ne da suka kalla irin wannan kamar yana dalibi ne in yi kokari mm. za ka dan mai ta wani abu don gobe ya ƙara dagewa to irin wannan fina-finan ka ba to mutane su rika gane cewa fa sun kalli fim ba wai abubuwan da suke entertainment kaɗai ya kamata su me fim ɗin yake koyarwa sai tambayoyin da muka yi ma wayannan duk wanda ya amsa wannan tambayar zai ga cewa ya ilmanta da wani abin ne wani irin tambayoyi kenan mm, tambayoyin da suka shafi a ce wace hanya ita wannan matar gwamnati ba ta koyi turanci sannan menene shi dalilin da ya yasa yake so ya ƙara mata sannan kuma wa yake ɗauke da wannan saƙon fim ɗin? sannan akwai tambayoyin da suka shafi kuma me ake nufi da hangen nesa da turanci sannan sinasinai nawa ne ko kuma fitowa guda nawa ce wacce aka koyar da turanci irin wannan tambayoyi da kuma wani sako ne ake tura ma 'yan siyasa ga wannan da wannan fim din sannan wasu darussuka guda uku ne wanda fim din yake koyarwa da sauran irin tambayoyi da suka shafi irin wannan sannan wani abubuwa ita wannan mm. matar gwamnati take da shi wanda har mata suke zuwa gidanta matsayin ta na mata aure suke yin wani tambayoyi suna kawo kuka wurinta tana ba su waraka tana ba su amsoshi game da yadda su yi maganin wasu matsalolin suna rayuwa na kwaliti take da shi guda uku mm. wanda suke da wannan to akwai abubuwa da yawa da suka shafi wannan mm. wani irin kyautuka aka ba su, kuma mutane nawa ne suka ci kyautuka eh anan da mutane wajen an samu mutane da yawa sun kira ma wajen bai fi mutum shida ne suka ci ba akwai cutuka da suka shafi shaddodi atamfofi a turarurruka food plus irin plus na abinci da abin da ya shafi jikunkunan makaranta da kuma littattafan koyon turanci na mm haruna to shin wani mm. ne ya dauki nauyin ba da waɗannan kyautuka ko kuwa daga aljihunka aka eh makaranta ce ta dauki makaranta ta dauki nauyin fim din ita kuma ta ga ya dace ta dauki nauyin ba da wannan kyaututtuka an taɓa mm. yin wannan salo ko wannan ne karo na farko eh to ni da tunani na kamar na farko ban sani ba ko kuma wasu sun yi in kuma wasu sun yi gaskiya ban sani ba mamaki wasu sun taba yi amma ni dai a sani na dai kamar ni na fara wannan salon hmm. misali amma ban sani ba ko kuma wasu sun yi hmm. um, to a gaba za ka ci gaba da yin haka ko kuwa eh insha Allah bayan kammala wannan hmm. um, kamar wasa kwakwalwa da aka masu kallo um, me outcome din eh za a ci gaba da irin wa'annan wannan ma yanzu aka fara don wani fim din ma kamar testing ne kamar so mun tabi ne akwai iri irin su za zo a rika yin su nan gaba da yawa kuma da wannan abin nufi da ka gwada mm. wannan kamar wasu mm. kwakwalwar mm. masu kallo shi me eh, eh, me gaskiya na ji daɗi saboda yanayin yanda aka aka fahimci aka ba da amsoshin tambayoyin na yi mamaki na zata ma mutane da yawa ba su ci ba to kuma Allah ya sa ma suka kalli fim din kuma suka ba da amsoshin yadda ya kamata so an ji daɗi su kuma masu wannan sun ji daɗin wannan sosai a baya mm. ka ce uh, fim din akan ilimi ne kuma yanzu mm. kake magana mm. ka ce ka yi zancen ilimi kuma ka yi zancen siyasa duka ai shi ma ilimi ne ai tunda za a ci ga yanda ya taɓo abubuwa da yawa duk wanda ya kalli fim din nan kowaye shi sai ya ga abin da ya shafe shi ko ɗan siyasa ko mai ilimi ko ɗalibi ko mai zaman gida ko koma wane ne sai ga bangaren da aka tabo wata matsala da ta shafe shi saboda ai in aka yi fim za ka ce ga sakon na akan ilimi amma kuma ka tare da sakunkuna sun fadari kuma kanana a cikin fim din tunda kowane jarumi a cikin fim akwai sakon da yake nunawa to sai ka dauki sakon da yafi kowanne shine ilimi akwai kuma sako sako da yawa a ƙasa kuma wanda suke <laughs> tafiyar da wayannan abubuwan da su <laughs> ba mamaki a ƙarshe kamfanin eh, makarantar da ta dauki nauyin wannan fim din shin ta mai da riba? Eh tuna ana cikin cinikin fim yanzu kuma mutane suna ta yaba kuma ana ta siya a yanzu ba a kammala ba balantana mu san abu na man sha Allah kwalla ya ta biya kuɗin sabulu mun fara ganin alamun wannan abubuwa. To a turanci mm. menene hangen nesa? <laughs> Hangen <laughs> nesa yana nufin foresight. foresight shine hangen nesa tunanin wani abu zai iya faruwa a gaba ko mai kyau ko mara kyau ya za a kai maganin sa tun yanzu in yazo kawai zai wuce wannan shine abin da hangen nesa foresight <laughs> so thank you very much baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria